assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu barkan mu sake kasancewa da ku a cikin channel namu na Sharp Technology kamar kullum suna na Muhammad Sabi Yakuf darasin namu ne za mu magana akan wannan wayar mai suna Johnny F205 wato ma'ana za mu magana inda ake cire bypass akan ta kamar yadda kuke kallo wannan wayar kun ganta da ita Johnny F205 kun ganta ko za ku ganta wata faro ce wata kuma Johnny wata shudiya wata baka wata gwaldin da sauransu to sunanta F205 masu flashing da yawa wannan wata na ba su wahala wajen cire wannan FRP ba a kanta to saboda haka in Allah da da su ne shine abin da zan koya muku a cikin wannan shiri namu me ake nufi da FRP fas kamar da kuke kallo bacin kai wayar resto za ta kawo kanan gurin ne in ta kawo kanan nan gurin kace ta skip to kaga za ta ce da kai ka ta ce da kai welcome to your journey F205 wato ta ce da kai coffee wa data da sauransu ka ce ta set up as new din nan ka taba kamar haka to za ka ga ba sun ka taba za ta ce da kai get connected misali za ta ta yin searching ta ce da kai search all wifi network ma'ana cewa ka nemo wifi din wata network domin ka nemo wifi din wata wayar da muka sai ta shi wannan network kenan to saboda haka mu shine abin da zamu koya a cikin wannan channel insha Allah amma da Allah ina so kafin mai cikin bidiyon kai tsaye idan kai bako ne a sun ina baka taba ta ba sai da Allah yana so ka danna alama subscribe sannan ka taba alama karar sanarwa ka taba kalmar all ta yadda za su duk abin da dora zai samu isa zuwa gare ka idan makana sun ce ina da Allah ka kalli bidiyon ka danna alamar like danna alamar like za ta sa ya izo yadda ba tunani saboda haka nagode Allah ya saka da alkhairi mu je zuwa cikin bidiyon namu kai tsaye wani hanyoyi za ka bi idan ka so ka wannan ajin kamar da waje kallo wannan ita ce joni mu f205 kenan to kuma tana kunna a haka abinda zaka yi na gaba shine zaka dauke ta ne kamar haka wannan ita ce wata ka, sai ka zo ka zara gidan layin ta ka samu layin ka wanda ka haddace lambar sa tunda za mu yi aiki da kiran waya ne kamar da kuke kallo za mu yi aiki da kiran waya ne sai ka zo ka dauki layin naka sai ka saka shi kamar haka a cikin ta wayar ba sun ka saka to kun ga layin naka in kai ka danna ta kamar haka za ga layin zai hawo misali kamar da kuke kallo kun ga da babu sabis a nan gunto amma yanzu haka sabit din ya zo to za mu ajiye wayar tamu domin mai aikin namu kamar da kuke kallo yanzu misali ga wayar tamu ita ce ajiye kamar haka to sai ka zo ka ɗauki wata wayar a jan dai sai ka kunna ta kamar haka akwai abin da ake kira ta gashi ana wata ce da kai search all wifi network ma'ana ka nemo wifi din wata wayar domin ka wannan aikin to sai ka zo ka buɗe wannan joy din kamar haka wannan ta ce wayar ka Wasu za mu bude wifi ɗinta kenan sai ka zo ka shiga bangaren setting kamar haka bayan ka bude settings ga rubuta titir da kai personal hotspot sai ka taba shi kamar haka kowa dai ya danganta da irin wayarka dai to wanda titir da kai wilan hotspot nan sai ka taba shi kamar haka bayan ka taba shi wanda titir da kai off nan sai ka sa shi on sai ka kunna shi kamar haka to bayan ka kunna shi ita wannan wayar gashi kamar da kuke kallo ga yanzu mun kunna wifi din mu kenan wannan wayar sai ka aje ta gefe daya to ta ce da kai see all wifi network nan gwanda ce da kai ina sai ka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi to shi anan gwanda kana kallon ta ce da kai kawo ta nemo joni 5005 ita ce waya muke kenan to suka taba shi wannan wifi din suka ka taba 5005 din kamar haka to suka ka sa password din shi wifi din naka tunda ni password dina wannan guda takwas zan taba wannan guda takwas daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas to wannan shine security dina na wifi dina kenan sai mu taba kalma connect kamar haka bacin ka taba kalma connect kun ga yanzu gashi nan yayi sai kamar da kuke kallo yana obtaining kamar da ke faɗa muku to yanzu yana satin na shi wannan wifi din kenan suka jira ta ta gama satin din wifi din kamar da kuke kallo to ba sun ta yi satin din za ta dan ta ce da kai cikin for update this may take a minute or two wato tana gaya maka cewa tana sashi na updating amma kuma yana ɗaukar kamar minti ɗaya zuwa biyu saboda haka bacin kai kwanatin din sai ka jira shi ya gama shi wannan kwanatin din nasa kamar da za mu yanzu yanzu gashi ne na yi sai mu jira shi ya dan kammala ku dan yi hakuri tunda yanayin aiki na wani yanzu aka sai mu dan jira shi ya ce da kai just a second sai ka jira shi kamar da kuke kallo kamar da kuke kallo ya ce da ku bar your account ma'ana ka shigar da account ɗinka na gmail to me abin da aka yi na gaba to dama mun ɗora layi akan ita wannan wayar tamu to she ka zo ka ɗauki ɗaya wayar taka ka sa ita lambar wannan ka sa lambar wannan wayar domin ka kira ta kamar da kuke kallo za mu ɗauki wata wayar za mu kira layin da ke kan wannan wayar yanzu za mu kira ne misali zan kira layin da ke kan wannan wayar 8275 wanda kuke kallo kun ga shi na tafi kira a wannan wayar shi wannan layin da yake kan wannan wayar shi zan kira yanzu shi layin da yake kan wannan wayar yanzu shi nake kira to kun ga kiran mai ya shigo yanzu kamar da kuke kallo to me abin da zaka yi na gaba sai ka daga kiran kamar haka kana daga kiran kun ga kira da kuke ga wani wadace da kai note nan sai ka taba shi kamar haka ba sai ka taba kamar note sai ka katse shi kiran a wancan wayar sai ka sa wannan wayar taka sai ka katse shi kiran kamar haka kun ga yanzu an daga an wannan kenan sai ka zo gashi shi da kai allow note to access photos media and files on your device sai ka ce da shi allow sai ka taba kamar haka ba su ka taba allow to nan gwanda ce da kai input content misali kamar kamar ka sa wani abu kenan sai ka zana na sai ka sa youtube.com youtube.com youtube.com za ka sa youtube.com youtube.com wanda kuke kallo sai ka sa youtube.com a nan gurin sai ka taba ita wannan kamar youtube.com din sai ka taba ta kamar haka ba sun ka taba ta to kai tsaye shi wannan application zai kaga shi nan gurin to ya kama ka zaɓi guda biyu cewa ka sa uc browser ko chrome sai ka zaɓi chrome kamar haka ba su ka zaɓi chrome za ta yi sace kamar da ke kallo ta ce da kai accept and continue kamar da ke kallo suka taba accept and continue kamar haka ba sun ka taba ta ce da kai save data and browser faster suka taba next kamar haka ba sun ka taba ta ce da kai sign in to chrome ma'ana ka shigar da gmail ɗinka zuwa chrome ɗinka sai ka ce da ta no thanks sai ka taba kamar haka ba sun ka taba to ita youtube ɗin taka za ta yi sace kamar da kuke kallo kai tsaye za ta sake watsa maka wannan abin sai ka sake cewa da ita chrome ka taba kamar haka za ta sake nuna maka again dai sai ka sake cewa da ita chrome kamar haka ta kun ga a yanzu kai tsaye ka bata direction cewa da tafi ga website na YouTube kai tsaye to me abin da aka yi a nan gurin kun ga za ka kasance website na YouTube sai ka zo gurin da kai HTTP din nan suka taba shi kamar haka ba sun ka taba abin da aka rubuta a nan gurin suka sa Apex Launcher misali ka rubuta Apex Apex Launcher kamar da kuke kallo kuna kallo ko gashi na ma ƙara samu na ce da kai apex launcher apk suka taba shi wani wanda ce da kai apex launcher apk suka taba shi kamar haka ba sun ka taba waya za ta yi sacin to ta watsa maka su da yawa wannan na farko din mai suna apex launcher suka taba shi kamar haka ba sun ka taba za ta yi sacin kamar da ke kallo suka jira ta gashi gwamna ta ce da kai latest version din na misali nan gurin suka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi za ta yi sacin kamar da kuke kallo to sai ka sai ka sauka a hankali sauka a hankali sai ka taba latest version ka taba shi kamar haka ba sun ka taba latest searching ga gurin sai ka download sai ka taba kalmar ga shi nan ta sai ka download anan gurin sai ka taba kalmar download kamar haka sai ka taba kalmar download ba sun ka taba kalmar download to kamar da kuke kallo ita wata tamu ta ce da kai chrome need storage access to download file kamar da ta tambaye ka haka sai ka taba continue nan gurin ka taba shi kamar haka ba sun ka taba ta ce da kai allow chrome to access photos media and files when you advise sai ka ce ta allow ka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi to kamar da muke kallo ta searching ta ce da kai this type of file can harm your advice. to kaya take yi sai ta ta okay sai ka taba shi kamar haka daga taba to kaga a yanzu haka ita wayar taka tana downloading to wani hanyoyi zaka baka gano cewa download din baka so bata maka lokaci dan kada ka je ka tafi mun jira tsammanin mara buka <laughs> akan cewa malam ya kinu ma dan zakka da suka zanen kuma wani guda uku suka taba su kamar haka sun ka taba su ga wani guda aka da kai download din nan suka taba su kamar haka sun ka taba download kun ga gashi nan apex launcher din mu kamar da kallo anan gun tana downloading suka za ta karasa yawa da kun ga alhamdulillah bi alamina suka taɓa wani wanda ce da kai ok din open nan suka taɓa shi kamar haka to ta gaya maka cewa kamar ta tambaye ka cewa for security in nan your phone is set to block installation application of 10 from unknown source kamar ta gaya maka haka to suka taɓa gunda ce da kai settings ɗin nan suka taɓa shi kamar haka ba su ka taɓa kamar settings ɗin ga guda ka ce da kai unknown source ɗin nan suka kunna shi kamar haka ba su ka kunna shi ya tambaye ka suka ce da shi oke suka taɓa kamar oke kamar haka ba su ka taɓa kamar oke to suka dawo wani kibiyar ta baya wanda ce da security din nan suka taɓa shi kamar haka ba su ka taɓa to apex launcher din kuna kallon ta har yanzu sai taba ta kamar haka sun ka taba ta tambaye ka cewa ka installing to wannan wata ce kai ka install din nan sai ka taba kama install kamar haka to alhamdulillah rabbi alamina kamar da kuke kallo apex launcher din ta gama hawa wani hanyoyi zaka bude maka sai ta ita wannan apex launcher sai ka taba wannan wata ce daga open din nan sai ka taba shi kamar haka ba su ka taba kama open ita wayar taka za ta danyi searching sai ka jira ta kamar da kuke kallo ta yi saka wani waje kallo ga ta to ta da kai next sai ka taba nan wata ce da kai next ka ta da kai set your home screen layout sai ka taba next kamar haka ba sun ka taba ta tambaye ka set your home screen transition ga nan kamar sai ka taba next kamar haka ba sun ka taba za da searching to ta tambaye ka dace da kai top fit more than news misali to sai ka taba nan wata ce da kai cancel sai ka taba shi kamar haka ba sun ka taba dace da kai home screen wani wata ce da kai home screen din sai ka taba shi kamar haka to ba sun ka taba ita wata kaza ta tsaka wanda da kallo sai ka jira ta ga wanda ta kai congratulation wanda su ta kai free trial ina suka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi ta ce da kai ka sai sai ka kamar haka ta ce da kai nan ka nemi furo to babu ranka da furo ɗin suka taba nan gwanda ce da kai kansu ɗin suka taba shi kamar haka to yanzu ga wata tamu ta zo ta kama homes kiran kamar yadda kuke kallo yanzu apex nan ta dan mu kama nan gurin to ta gaya maka haka suka ja ga wata ekibiya suka ja ta zuwa sama to ba sun ka zata zuwa sama za a ga ta nuna maka menu din cikin waya kamar da kuke kallo to ga wanda ce da kai settings sai ka taba shi kamar haka ba sun ka taba settings sai ka tafi zuwa ƙasa a hankali ka tafi ƙasa zuwa hankali misali kamar da kuke kallo ga wanda ce da kai mo settings misali nan wanda ce da kai mo settings sai ka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi sai ka tafi kasa a hankali sai ka tafi kasa a hankali ga gwamnati ce da kai back up and reset nan suka taba shi kamar haka sun ka taba shi ga gwamnati ce da kai resto factory setting suka taba shi kamar haka sun ka taba shi sai ka sai ta resto din nan ka taba shi kamar haka sun ka taba shi sai ka taba wannan kamar oke din suka ka taba ta kamar haka to mana ka ba ita wayar dama ta share kanta kenan to ita waya za ta kashe kanta kamar da kake kallo kawa ta rasto kenan ta share komai na kanta za ta sake kunna kanta to in ta sake research din nan za ta dauki dogon lokaci sai za mu dan katse yanzu wannan research din da za ta yi saboda zai iya tsayama mana da aiki to alhamdulillah rabi alamina kamar da waje kallo wayan mu ta gama research din ta kamar da waje kallo yanzu ta bude mana kamar haka ba sun ta bude maka sai ka taba wanda take let's go din nan kamar haka ba sun ka taba kamar da waje kallo sai ka ce set up as new nan sai ka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi za ta yi searching sai ka jira ta to kun ga a da an kula za ku ga babu wani gudun da take sa da ku don to use any network for setup na misali to yanzu shine abin da muka gyara a cikin wayar sai ka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi sai ka ce ta continue ka taba shi kamar haka ba sun ka taba za ta searching kamar da muke kallo ta ce da kai adding your name allows your phone to personalize some application misali kamar ka sa ka sa ka saboda ita wayar koda ta bata zuwa gaba to mu yanzu ba shine aikin da aka mana ba za mu ce mai next kamar haka ga skipping ɗinsa ba sun ka taba za ta sace kamar da ke kallo ta ce da kai protect your phone misali kenan ka sa waya ka password to mu ba mu bukatar mu sa password in so me ta yasa da kansa sai mu sa not now din kamar haka ba sun ka taba shi sai ka ce da ita skip anyway din nan kamar inda take tambaye ka sai ka taba shi kamar haka ba sun ka taba shi ita wata ka da sace kamar da ke kallo ta ce da kai google service din nan sai ka ce ta mu ka taba mu kamar haka ba sun ka taba ka sake taba mu ka sake sai ka taba a gari kamar haka ba sun ka taba ita wata ka da sace ta ce da kai anything else misali sai ka ce ta all set sai ka taba kamar haka ba sun ka taba ta su da kai user experience project misali google user experience project ga shi dogon bayan da su suka ce ta next ka taba kamar haka ba sun ka taba kama next suka ce ta next again dai to ba sun ka taba za ta sasa kamar da ke kallo suka jira ta kun ga zuga shi alhamdulillah bi alamina ita wayar mu ta ba babu inda yanzu ba mu shiga cikin wayar ba kun gani ko to yanzu alhamdulillah wayar mu ta gyaru to dan uwa wannan shi hanyar da zaka bi kai bypass na Johnny F205 wato wannan zoni kenan wata take yawan halda mutane akan matsalar flashin saboda haka mun koyi da ake ce ta yanzu da hannu zuwa darasa na gaba insha Allah za mu koya muku yadda za ku ce ta da kwamfuta amma dai in an kama shi din aikin na hannu ina ganin kamar zai fi sauri kuma zai fi masu sauki saboda haka wannan ake da kawai mutum shi ana caje sa naira dubu daya bisa adadin ka za ka caje sa ɗari bakwai ko ɗari biyar ya danganta da yan adadin ka to amma ko da yaushe mun so a dinga adadin in za a gyara saboda idan kana adadin mutane su dinga zuwa suna neman ka saboda kowa yana son sauki a rayuwarsa to wannan shine hanyar da aka bi kai bypass na wannan waya saboda haka dan Allah idan kai bako ne a cikin wannan ina baka taba ta ba sai da Allah ina so ka danna mu alama subscribe sannan ka danna alama ƙaura sanarwa ka zabi kalmar all ta yadda za a ci duk abin da dora za a dinga sai da kai kowane lokaci sannan idan kana cikin channel ɗin kakale bidiyon ka danna mu alama like ga playlist nan zai fito mai suna koyon sana'a flashing idan ka taba shi dukkan bidiyo na masu amfani irin wannan suna ciki sai ka shiga kalla nagode Allah ya saka da alkhairi ni ne Muhammad Sabiya Uf